sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. a wannan mako ya yi nazari kan cutar siga ko kuma diabetes a turanci ciwon da wani bincike ke nuna yanzu haka akwai mutane fiye da miliyan 350 da ke fama da shi a sassan duniya yayin da yake kashe akalla mutum miliyan uku kowace shekara baya ga samun sabbin kamuwa a kowace rana. Binciken baya-bayan nan da WHO ta gudanar tare da haɗin gwiwar gidauniyar Gates Foundation ya gano yadda cutar ke saurin yaduwa cikin shekarun nan wanda binciken ya ce babbar barazana ce ga bangarorin lafiyar kasashe musamman matalauta. Dr. Yusuf Abdu Misau masanin kiwon lafiya ne a tarayyar Najeriya ya yi mana ƙarin haske kan cutar da siga yadda ake kamuwa da ita da ma rabarabanta. To shi dai a wannan ciwon siga wanda a turance ake kiransa da ciwon diabetes uh, ya kasu kusan manyan kashi guda biyu da kuma karamin kashi ɗaya wanda za a ce kashi uku kenan. Dukkansu akwai matsala guda ɗaya a cikin ta. wato shine akwai sinadarin da sefa take fitarwa wanda ake ce da shi insulin wanda jiki yake bukata domin ya narkar da siga a jikin dan adam to matukar akwai matsala ta wannan sinadarin insulin din siga baya narkuwa a jikin dan adam kuma sigan zai kasance yana taruwa a cikin jini wanda zai kai ga mutum ya samu alamomin da za a ce yana da ciwon siga to kashi na fari shine wanda ake iya samu ko da mutum yana karancin shekaru wato tun daga kuruciyansa kenan asali ma za a fara samunsa tun daga yarinta wannan shi ake kira type 1 uh, diabetes wato nau'i na farko kashi na biyu shine wanda ake ganin shi yana bayyana idan mutum ya fara manyanta shekara 35-40 isama wanda kusan shine a uh, kashi fiye da 95 cikin 100 wanda aka fi gani a uh, kashi na ƙarshe kuma shine wanda ake gani a uh, misali mace in tana da juna na dan wani lokaci a samu sigan ta ya hau wanda kuma bayan ta aihu sigan ya zo ya daidaita kaɗan daga cikin dalilin da ke haddasa cutar a cewar masana bayan wadda ake gado akwai cin abinci barkatai da kuma rashin motsa jiki inda a najeriya kasar da ke da jimillar masu ɗauke da wannan cuta mitan miliyan bakwai ƙungiyar masu wannan cuta ta siga ko kuma diabetes ta ce tana fuskantar gagarumar matsala a cewar dr muhammad alkali shugaban ƙungiyar na ƙasa eh, na farko farko dai ciwon suga abu ne da ya zo muna da mutane masu shi da yawa idan an ce an mutum yana da wannan cuta yana bukatan canjin rayuwarsa gaba ɗaya saboda lura da abincin da zai ci da mu'amalan da zai yi ko tafiya zai yi sai ya yi tunanin irin yanayin da zai samu kansa a idan wanda yake kan allura ne ko tafiya zai yi sai ya yi tunanin inda zai ajiye wannan magani da sanyin da zai ajiye shi da sauran kalubale na biyu bayan wahalar ita cutan kanta diabetes cuta ɗaya ne wanda takan iya shafa kowane bangare na jiki jikin mutum don an ce kalubalen da suke samu idan mutum ya samu ko da wani iri ne na yanayin cutar da yake akwai kashi-kashi na farko dai gaskiya yana maganin maganinnuka yana bukatan gwaji to a yadda muke yanzu gaskiya gwajin nan da maganinnuka nan sun fi karfin ko da mai aiki ne balle kuma mafi yawa da ga cikin wanda suke da cutar marasa aikin yi ne ko wanda sun yi ritaya a to idan an ce a kiyasin da muka yi a wanda yake da diabetes wanda yake bukatan alluran insulin da gwajin da zai yi da maganin da zai akalla a wata zai bukaci akalla dubu ishirin da uku ko da hudu a wannan wanda bai samu wanda ta shafi wani bangare ba idan aka ce ta kawo hawan jini idan aka ce ta kawo ciwon koda kaga kudin zai karu masana kan wannan cuta ta siga sun ce cutar ka iya kasancewa jagora wajen haddasa makanta ciwon koda ko na zuciya zuciya ko kuma ciwon kafa a wasu lokutan tsananin ta kan haddasa asarar wani sashe na jiki. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. Kamar dai yadda masana kiwon lafiya ke bayyana wasu daga cikin alamomin ciwon da yawan fitsari, yawan jin kishirwa ko kuma yawan kuraje a jiki ko ramar jiki. A cewar Dr. Yusuf Abdu Misau, akwai matakan kariyar da jama'a ya kamata su kiyaye da su tare da waɗanda cutar ta riga ta kama. To matakan lura da shi ciwon siga a takaice za a ce sun kasu kashi uku. A kashi na fari shine matakan da mutum zai ɗauka wanda ba zai ma kai ga samun ciwon ba kwata-kwata. Abu ɗaya da nake so kuma mutuna shine ciwo ne da ake gado wato idan iyayen mutum suna da shi shi ma yana iya samu. Bayan haka kuma yanayin rayuwa na mutum irin abincin da yake ci da kuma yadda yake gudanar da rayuwarsa ka iya kai shiga ya samu kiba wanda a ƙarshe wannan kiban ta kai shi ga ya samu matsala da shi wannan sinadari da ake cewa insulin har ya kai ga ya samu ciwon siga to matakan da ake lura da wannan ciwo kamar da na faɗa na fari shine matakan da mutum zai ɗauka wanda ba zai ma kai ga ya samu ciwon kwata-kwata ba shine abin da a turanci ake kira primary prevention wato wannan kuma yana da alaka da idan mutum ya san cewa yana da yiwuwan ya gaji wannan ciwon don iyayensa suna da shi to ya kasance ya lura da yadda yake gudanar da rayuwarsa wajen cin abinci abinci da yawan motsa jiki na abin da ake kira exercise da lura da kiba da kuma lura da wasu abubuwa wanda zai kai ga ba zai samu misali hawan jini ba to duka waɗannan ka iya kare shi daga samun ciwon kwata-kwata to kashi na biyu shine wanda ya riga ya samu da ciwo din wanda ya riga ya samu da ciwo din kuma ba abin da za a yi illa sai kokarin magani saboda kar ya kai ga ya samu matsalar da ake kira complication to abin da ake bukata mutum mutum ya kasance yana yi shine idan an riga an tabbatar da ya samu ciwon siga shine ya je asibiti da gaggawa ya bi shawarwarin da likitoci din za su faɗa ta wajen duba yanayin sigansa a cikin jini a tabbatar yana mizanin da ake so. Ba kamar sauran manyan cutuka ba ciwon siga na daga cikin cutukan da har yanzu kuma mun Najeriya ba su yi wani tsari na faɗakar da jama'ar ƙasar kan yadda za su kare kansu daga ita ba. Dr. Alkali Muhammad shugaban kungiyar masu fama da cutar ta siga a ƙasar ya ya ja hankalin gwamnati kan buƙatar bulo da shirye-shiryen kyautatawa masu fama da ciwon. Farkon farkon fitowar COVID dina da aka rufe ba a shiga ba a fitan nan. Samun magani masu sai zama matsala a su marasa lafiya tunda yawanci duk maganin ba ba a nan kasa ake yin su ba shigowa ake yi da su. Kaga wannan ma kalubale ne ga masu cutar. Sannan ita gwamnati babu wani inda ta shigo ta ce daga gwamnatin jiha zuwa gwamnatin tarayya a ce ga wani tsari da aka yi na masu ciwon siga don su samu sauƙin gudanar da wannan ciwo ko a ce ta hanyar bacci ko a ce a ta hanyar magani ko a ce ta hanyar kai ko wannan abu mai sauki da ake kula na cewa wayar da kai a ilmantar da mutane a kai gwamnati ba ta da tsari na wannan to kaga shi ma babban matsala ne ka samu cuta kai baka da ilimin ta babu wani tsarin da aka yi ma inda zaka samu ƙarin ilimi akan cutan ma tunda ita diabetes cuta ne na na canja rayuwa da kuma wanda mutum shi mara lafiyan shine zai ci gaba a wajen lura da cutansa kiba da rashin motsa jiki na daga cikin dalilan da kan sababa kamuwa da cutar suga ko kuma diabetes haka zalika cin abinci mai yawan sinadarin glucose ciki kuwa har da shinkafa akan gaba da masara rogo ko waina baya ga nau'in kayan marmari masu zaƙi. Malam Abubakar Bakari wani mai fama da ciwon na siga ya yi mana ƙarin bayani kan ƙalubalen da suke fuskanta. Ƙalubalen da muke fama da shi yau za a gwada ka a samu eh, sigan ka yayi ƙasa wai lokaci sigan ka yayi sama amma tablet ɗin da muke sha kowane rana guda ɗaya ne. Eh to kuma ta kaɗan jirkita jiki ko ta ina. in da baka samu abinci ba in ka sha to za ka wahala sosai. To game da batun tsadan maganin ko kuma samuwar sauƙin samuwar maganin akwai wata matsala na? A ba wata matsala magani tana sai dai in baka da kuɗi kuɗi ne matsala yanzu ina samun magani gurgudu ina samun abinci gurgudu tun da ganyaye ne yawancin muke ba mu cin abinci an mana tsari da wannan da wannan da wannan amma yawanci ranar wanda mukan dan zauna mu dan tattauna da irin wani. Ƙungiyar lafiya ta Amurka cikin wani rahoton gargaɗi don kariya daga ciwon na siga ta ce baya kamata ga ɗan shekaru hudu ya sha sigan da ya wuce cokali biyar a kowace rana giram ashirin da hudu kuma ga ɗan shekara bakwai zuwa goma sai giram talatin ga manyan maza 25 kuma ga mata a kowace rana. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. madalla duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international Rafai kana wakilin mu ibrahim malam goji sunana azmi bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya